Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa Karma wanda baya shi ne ta da mu sannadi na arzikin mu shi ne uwa uwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon jiya mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu madina dauda ta yi da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi kan yadda suka kaddamar da wasu shirye-shirye don tallafawa manoma su noman rani a cikin shirin na wannan makon Madina ta fara da tambayar sanata Aliyu kamar haka. Abu inda ya zama kamar na tallafi yadda ka faɗi, yanzu akwai tallafin da kuka gware ma wanda kila ba a jihar jigawa ike ba kuma yana noman alkama a jiharsa akwai tallafin da kuka ware ma irin wa'annan manoman a aito wannan kawai da ana bada misali da jigawa ne mm. ai kusan jihohi goma sha ɗaya ne ke cikin wannan noman kowa da adadin wata hekta ɗin da yake da shi Niger tana ciki kebbi tana ciki sokoto tana ciki kaduna tana ciki bauchi tana ciki kano tana ciki yobe tana ciki barno barno tana ciki to saboda haka duk inda suke da watan yanayi da za a iya annoma alkaman sun shiga sai dai kawai kamar da muka faɗa jiga ne ke da mafi yawa mafi yawa hekta nawa gare ta ah, abin da aka bata cikin wannan shine dubu arba'in 40,000 hekta ya amma kamar da su suka faɗa yau gwamna ga mana za su wuce haka to yanzu waɗannan manoman alkama ɗin wane irin tallafi ma'aikatarku za ta ba su an riga an ba su wannan tallafi tun da sun riga sun je gona kuma sun riga sun shuka mun ba su iri na alkama free kyauta kyauta sannan an kuma ba su taki an ba su watan maganin kwari da kuma maganin uh, shuka ko duk wa'annan sannan kuma an koyar ma masana wanda za su ta yi musu bita don nuna musu yadda ake yin abubuwan da na gonan yake mm. duk wannan mun ɗauki nan wa'annan abubuwan kuma suna na ana yi kamar shi ga su gwamna su ma sun ƙara saboda su sun ɗauki abin da muhimmanci kwarai da gaske so su ma sun bada nasu irin tallafi to abin da nake so in sani shine wannan iri da kuka ba su na alkama an inganta irin ne kafin ku ba su ko dai irin alkaman da muka saba ci a wannan ingantaccen iri ne da aka kawo daga mexico mm. shi aka ba manoma shi aka ba kuma ya karbu wajen noma ya karbu alhamdulillah bayanan da muke samu kawo yanzu yawanci an samu tsiro sun tsiro kuma gaskiya muna kyautata tsammanin sha Allah za a samu nasara ya alakar ku da ƙungiyoyin. noma a wannan ƙasa a game da noman ranin nan da yanzu muka shiga eh to muna da kyakkyawan alaka da su saboda daga jihohinsu suna da ƙungiyoyinsu kuma muna ma'amala da su mun ba su dama don su kintsa kansu kuma su tabbatar cewa manomansu ne duk da cewa dai mun san akwai matsaloli da ba za a rasa ba saboda wasu ba su da gonan kuma suna cikin ƙungiyar amma su manoman da kansu sun yadda cewa lallai duk wannan za su tantance su tabbatar duk wanda za su shiga cikin wannan program manoma ne kuma suna da gonan su kuma a shirye suke su yi mu kuma abin da muke so kenan don ba ma son irin abun da ya faru a baya mutum ya ce yana da hekta dubu goma a ɗibi tallafin dubu goma hekta dubu goma a bashi ko hekta ɗaya bai ba in ya so a shige da kayan kasuwa to mu duk wa'in abubuwan muke ƙoƙarin mu magance hmm. insha Allah akwai waɗanda kuka ce kun ɗauka na musamman da za su yi waɗannan ayyukan da ma'aikatar ku ta ce ta ɗebe su musamman domin sa ido da tabbatar da cewa an yi wannan aiki yadda ya kamata ko za ka ba mu a takaice menene irin ayyukan da za su yi kuma su waye waɗanda kuka ɗauka? a'a ba wai mun ɗauki wasu ba ne ma'aikatanmu ne ma'aikatanmu ne a jiha kowane jiha muna da ma'aikatan ministry su ne muke son bisa aikinsu su je su duba me ke faruwa su rubuto mana field report su kawo mana don mu sani kuma mu ma nan ba da daɗewa ba za mu je mu ma mun zaɓi wasu wurare mu ɗan je mu gani don mu tabbatar cewa yayi eh, lalle abin da muke ji haka ɗin yake in kuma akwai matsaloli mu gano mu yi matsalolin don a yi gyara insha Allah To ka san yadda kuka faɗi a ma'aikatar ku shine kuna ƙoƙarin jan hankalin matasa domin hankalinsu ya da ja a wajen yin noma. Yaya kuke so ku yi wannan a yanzu? Shi matashi yana son noma, amma dole sai ka kawo mai noman zamani. Noman zamani yana bisa kan ilimi, yana bisa kan fasaha da kuma technology. Ko ba haka ba? Da kwarewa. <laughs> Ko? To saboda haka duk waɗannan abubuwan su muke shiryawa don mu ga cewa mun kawo matasa mun sa su cikin wannan harkan saboda mai a samu nasara noma wanda aka saba na da a ɗauki hauya ko fatanya ko galma ko waye manomi yanzu ba zai iya yin shi ba kuma bai son haka amma yanzu ga an samu watan kayan aiki na zamani yanzu wanda mashin zai zo ya yi cikin mintoci kaɗan ko awoyi a gyara wurare da yawa a kawo feshi a shuka a yi mene duk wayan abubuwan abin da muke so mu kawo kenan shirin da muke ciki kenan kuma alhamdulillah shugaban kasa yana na yana ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari akan abubuwan da muke so mu insha Allah mu kuma ba za mu yi rauni a gwiwa ba insha Allah. To jihohi eh, matasa nawa kuke son ku ɗauka ko kuma waɗanda kuka riga kuka ɗauka a jihohi? A yanzu ga tun da ana cikin shiri ba zan hito da wani lamba ba. Lamba ba saboda ba a riga an tantance wani ba. In na hito yanzu ga za ku dawo ku ce kaza kaza kaza kaza. Idan lokaci ya yi aka shirya za a gabatar. Wanda kuka ji ɗazu an faɗa jiga state governor ne ya faɗa. Da ce yana so ya mai da watan matasa kusan dubu ɗaya su zama miloniya bisa mi bisa noman shinkafa kuma wannan abu mai yiwuwa ne noman shinkafa noman shinkafa mai yiwuwa ne yanzu kuma sai sashen kasuwa inda za mu leƙa kasuwar area 11 da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya mu jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Sunana Haruna Umar. A wani kasuwa kake nan? A kasuwan Iralabu. Me da me kake saidawa? Ina sai da kayan miya. Kayan miya. Tumatir, tattasai, albasa, attaruhu da kubewa. To ganin cewa yanzu kaka ce shin nawa kuke saidawa? To alhamdulillah gaskiya a wannan lokacin da ba mu taɓa samun lokaci irin wannan ba. Domin wani lokaci yanzu kaka kaya yana sauka. To amma yanzu gaskiya ba magana sauka kaya ƙara kuɗi ma yake. To. To mu fara daga wannan ƙaramin robar. Nawa kenan? Wannan ƙaramin roba da muna sai da shi bai wuce ɗari biyu amma yanzu ɗari biyar muke sai da shi wannan fa wannan muna sai da shi naira dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar amma yanzu dubu uku muke sai da ɗari biyar dubu uku da ɗari biyar dubu uku da ɗari biyar tumatir tumatir to albasa fa albasa muna sai da ita naira dubu hudu wanda da ita ma ba ta huce dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu tattasai fa yawa tattasai shi ma kuɗin su da tumatir dubu uku da ɗari biyar dubu uku da ɗari biyar a tarugu fa a tarugu yau inda ma muka sai inda muka auna hi sai ta san mana akan dubu hudu ne ma kowanne basket irin wannan saboda ba abun ma da kai daraja yanzu yi. sana Ibrahim Muhammad Lawan da me da me kake sai da kuka sai da shinkafa da wake da gari da gero magi da su manja har da man gyada na'am to yanzu bari in ji na ga buhunan shinkafa ga su nan iri biyu daban-daban to wannan karami kenan wannan karami ne kilogram nawa 25 nawa yake yanzu la yanzu yana naira dubu ashirin da takwas kafin yau nawa yake da kafin yau dan a ce ma wata daya da kafin wata daya sabuwar shekarar nan muka sai da shi naira dubu ashirin da biyu ashirin da ɗaya da ɗari biyar. Yanzu sai zama ashirin da takwas. Ya zama ashirin da takwas. To wannan babban fa. Shi kuma wannan babban yanzu naira dubu hamsin da biyar. Wanda kafin sabuwar shekarar nan naira dubu arba'in da uku za ka same shi. To mu zo ga wake. nawa wake na ga kana da su kala biyu da fari da ja akwai fari akwai ja shi wannan farin kafin sabuwar shekarar nan muka sai da shi mudin shi naira ɗari tara ɗari takwas amma yanzu naira dubu ɗaya da ɗari uku to jan fa shi ma haka Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, wakilin ma Abuja Madina Dauda da kuma Julia Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu noma tushe na arziki, ku kama noma yaƙi na ci gaba. Kar mu manta bayan shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa.